alaikum rahmatullah yan uwa barka da zuwa usman fasaha tv yau insha Allah bidiyon mu bidiyo ce wadda ta kunshi muhimmin al'amari ma'ana bidiyon mu yana da kyau ka kalle ta kafin ka fara yin social media ma'ana kafafen sada zumunta wanda su ne ga nan facebook whatsapp ga nan wa'annan su ne facebook ah, whatsapp twitter instagram snapchat da sauransu so babban muhimmin abin da muke so mu koyar da ku shine akwai wasu matsaloli da suke faruwa a social media wanda mutane da dama ba su sani ba wanda kuma ya kamata a ce mutane sun san wannan matsalar domin su magance ta don haka bari mu nuna muku wata matsala muke nufi amma kafin nan idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel mai albarka na roƙon da ka danna min subscribe sannan ka latsa kararrawar sanarwa na gode yanzu bari mu je bidiyon namu za mu fara nuna muku wannan matsala da muke nufi da twitter bari mu shiga twitter ga twitter na kun ganta nan na kewaye yanzu bari latsa in shiga yanzu kun gan mu a twitter idan muka shigo twitter to akwai gurin da yake search da ake cewa search misali yanzu ni dan najeriya ne ina so na san original twitter ta shugaban ƙasar najeriya so zan shiga search misali in sa muhammadu buhari yanzu kun ga misali wannan shine official page na shugaban ƙasar najeriya so me muke so mu nuna muku anan ku lura anan ga wani ɗan abu nan ya yi sakul kuma ya yi tik ma'ana an yi good wannan abin da kuke gani wanda na kiwaye dinnan yana nuna mana cewar wannan shine ainihin original shafi na twitter na shugaban ƙasar najeriya za ku ga followers ɗinsa ga su miliyan uku ne ba dubu ɗari biyu da sauransu to wannan abin da kuka gani an kewaye kun gan shi nan kun gan shi wanda mai sakul ɗin shine yake nuna original pejin shugaban ƙasa so amma misali idan ka cire kamar su shugaban ƙasar najeriya idan ka tafi mutane da dama suna hawa twitter suna sacin ɗin wasu masoyansu wanda suke so su gani amma abin da zai ci musu tuwa ƙwarya shine za su ga sunaye irin na sunayen wa'annan da yawa yanzu ko sunan shugaban ƙasa in ka hau twitter kai sacin zaka ga sunaye da dama wanda zaka ga duk akawun ɗin nan ba nasa bane ba wasu ne suka zo suka sa domin mi domin su damfari mutane da zumma cewar wannan shine sunan abu yanzu mun nuna muku a nan alama guda ɗaya don haka bari mu tafi um, instagram mu nuna muku yanzu misali ga instagram za mu shige shi mu nuna muku wane matsaloli yake faruwa a cikinsa misali yanzu ga mu a instagram idan muka shiga instagram haka za mu zo inda yake aka sa search haka kun gan shi nan na kewaye zan latsa search din nan misali za mu rubuta suna a nan gurin za mu rubuta sunan wanda muke so misali bari mu sa misali jarumin wasan hausa bari mu sa alinuhu misali alinuhu yanzu misali idan kuka gani alnu da muka sa kun gani gashi nan kun gani rikici kun gani da yawa in kuka gani zan ta scrolling haka tun daga nan zuwa nan za ku ga duk an sa alnu alnu alnu amma me yake faruwa duka su ba dai duka ba pejin instagram ne na alnu na gaskiya ba pejinsa dole zai kasance guda ɗaya ne kuma fejinsa ba a lunubu misali ya sa ba a nan gurin a farko ya fara da sawa real ali nuhu kun gani shi ma za ku gani misali haka za ku ga gashi shi ma da wannan ɗan tik ɗin a ciki za ku ga followers ɗinsa mutum miliyan ɗaya ne da dubu ɗari biyar wannan shine yake nuna ainihin original in instagram na jarumin fim mai suna alinu to kuma misali bari mu koma ku gani wa'annan da kuka ga an sa alinu kun gani da suke followers din su dubu talatin ne kuma za ku ga a nan gabaki ɗaya babu inda aka sa tink na wannan kewayen kore da tink din nan wanda yake nuna alinuhun ne haka misali idan muka shiga ga nan dai abubuwan da dama su abinda dai muke so mu nusar da mutane cewar duk sanda ka tsinci kanka a facebook ko instagram ko twitter ko wasu shafuka na intanet na sada zumunta mutukar kana neman wani mutum wanda yake ya shahara babban mutum ka gan shi ya yi requesting ɗinka mana yana so ka zama abokinsa kuma sannan ka ga babu alamun wannan signing ɗin na wannan abin da kuke gani misali na wannan abin da kuke gani gashi nan ya ku gan shi a kewaye ɗan kore da ɗan alama good a jiki in dai babu wannan a duka wani akawun na babban mutum da kuka ga ya nemi ya zama abokinku yake ikirarin kuma shine wannan babban mutum ko shine shugaban ƙasa ko wani babban mutum to ƙarya yake ba shi ba ne ba kawai ɗan damfara ne ya ƙirƙiri wani shafi na intanet da sunan wannan domin ya damfari mutane kamar misali za ku ga su tari mutane suna wa ko musamman ko instagram din za ka ga suna cewa suna yi ra'ayi da jaruma kaza ta fim ko kuma jarumiwa ne ana haka ana haka kawai katsam sai ka ji wani labari ya fito mara daɗi cewar ai wannan shafi na jarumi ne. ya ma fi faruwa da kamar 'yan wasan hausa jarumai mata da mutane sai su ga wani gardi ya buɗe shafi da sunan wannan jaruman hausan sai ka ga yana ta ɗora hotunanta alhalin za ku ga a fejin babu wannan abin da na kewaye wanda yake mai alamar circle ɗin nan gashi nan blue da alamar circle babu shi a fejin sai mutum ya je ya ta hira da wannan mutumin da zumar wata jaruma ce ta fim sai ya ma fara tura masa kuɗaɗe sai ka ji an ce wai an damfari mutum dubu ɗari kaza har da masu miliyoyin kuɗi wai da zuma suna hira da wata jaruma suna son ta su kulla wata alaƙa ta daban so bayan haka kuma za ka ji wani fejin an ce an buɗe na hukuma kaza ne ko za a ɗau aiki ko kaza nan ma sai ga mutum ya gani kawai sai ya sauri ya wofi ya yadda da su ya tura musu kuɗi da zuma wai za su ba shi aiki kuma alhalin shafi ne na ƙarya duk shafin dai da ka gani a social media in dai baka ga wannan tik din ba kuma yake alamta cewar wai babban mutum ne yake so ya baka wani abu to kakka yadda da su yan damfara ne don haka ina mai fatan wannan bidiyo ta burge ku don haka idan ta burge ku ina so ku lakin din bidiyon nan ku shiya ɗinta zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki a social media sannan kuma kar ku manta da yi mana subscribing da latsa kararrawa domin hakan yana taimaka mana yana ba mu ƙarfin gwiwa da za mu muku bidiyoyi masu matuƙar amfani na gode naku usman fasaha ni sunana usman abubakar usman ina mai fatan mu sake haɗuwa a bidiyo na gaba ku huta lafiya